mun zo ne mutaziyat wannan ba Allah abin makarun al'ashariya hukumar shi ne wannan bawan Allah Allah shi shi gafara Allah ya sa kuta Amiru ya sha ruwa shekara kusan ɗari da kai ko da wani abu ko? Ya sha uku wannan da sani Amiru sani wanda ya gada shi da muka tashi na malam alfiya baban mu ba kuma da wadanda duka shaibu ana kuwa da an ba shi shaibu to shi muka sani an shi duk cikin jimata mahawara da mun sashi wani shi na huku wani an yi wani ashe an yi wani bayani shekara ta kusan talatin da yi kuma Allah ko in ta ta wani abu shi ko wancan na sa wancan shekara masu dubin san kojin san shi a amiru shaibu ashe an yi wani wanga da ya tuku ba ci ko ɗaci gare su ya ji ko ɗaci ba na ko ɗaci shi wa ne ko wai wai da wannan saman don ne wancan ka ubana shi bala ya abana ubana ko da kuma da san mutane shi shi mun kai mallan shi na mallan abiya muna muna mallan boko hakika Allah shi gafarta mishi Allah ya sa ya huta Allah shi gafarta mishi Allah ya sa ya huta abin da bari Allah shi shi shi mu Allah shi hukuta mu wanda ta ba shi na shi kata maji ko kana ta kana maji ko kaga alu kamar dan yaro ko kana maji ko ba ɗaya yaro na ba ya kuwa duk waɗannan kanin kanin muna ta gani haka ta ga wannan duk kanin muna amma eh, alhamdulillah duk addu'o'in ku na addu'o'in ku na Allah ya bada ran da saka da rini ga wasu yan kanidi yan kanin ne sadiya ma ga su a ga ya ta da gasu amma haka eh, eh alhamdulillah alhamdulillah

啊。 vai ajudando. Tá? Thank you.

Lying in.